الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta wisal hausa tv wacce take watsu shirye-shiryen addini da waɗanda za su taimakawa mutane a rayuwarsu sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani kamar yadda ta dace da kowane lokaci sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa <clears throat> allah ne ya shar'anta wannan addinin saboda za mu ga cewa dukkan abin da allah ya shar'anta za mu ga cewa ya yi daidai da hankali duk abin da ya hana za mu ga cewa a hankalce ya kamata a hana wannan abin sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa mutum wajen ya samu natsuwa duk lokacin da zai aikata abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ko kuma zai hannu daga abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hana idan ba a manta ba a darasan da suka gabata mun faro bayani akan misalan kula da manufofin shari'a a zamanin saidina umar inda muka ce saidina umar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai saboda haka allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙudura ta gano hukunce-hukuncen shari'a a gurare da yawa mun yi bayani cewa akwai abubuwa da yawa da aka rawaito daga wajen shi na makasidu shari'a waɗanda suke nuna girman saidina umar waɗanda suke nuna kuma tabbas saidina umar allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima ta fahimtar makasidi shari'a yadda ya kamata a yau insha allahu ta'ala za mu yi bayani akan wani ginshiƙi mai girma daga cikin ginshikan da aka samu na makasid a zamanin saidina umar a darasin da ya gabata mun faro bayani akan hukunce-hukunce waɗanda suka faru a shekarar yunwa ma'ana akwai a ƙoƙari da sayidina umar ya yi wajen amfani da ilimin manufofin shari'a a zamanin da aka yi shekarar yunwa a lokacin da yake halifan musulunci inda muka yi bayani cewa daga cikin abubuwan da suka faru a wannan zamani sayidina umar ya daina yanke hannun barawo a wannan shekarar saboda mi saboda a fahimtarsa shine dalilin da yasa ake yanke hannun barawo shine saboda barawo maha'inci ne shine saboda barawo ya ɗauki kayan da ba nashi ba domin ya nuna son kanshi amma a lokacin da ake yin wannan shekarar wacce mutane suke cikin fatara da yunwa to ya fahimci cewa mutane suna yin sata ne ba don wani abu ba illa saboda yau saboda babu yadda za su sannan daga cikin abubuwan da muka faɗa shine sai dina umar a wannan shekarar a ya nemi taimako daga mutane inda ya rubuta wa gwamnansa na misira wato amur bin cewa ya turo wa da mutane abinci tun da su a misira suna da wadata muna cikin bayani ne sai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara lokaci halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya daga cikin abubuwan da aka rawaito na maƙasidu shari'a a zamanin saidina umar a wannan shekarar wacce ake fama da yunwa shine ta'akhiru daf'i zakka sayyidina umar ya umarci mutane waɗanda zakka ta wajaba a kansu da cewa kada su ba da ita su bari sai nan gaba ba don wani abu ba illa saboda <clears throat> kasancewar a illa ba don wani abu illa saboda kasancewar yana ganin idan ya anshi zakka a wajensu zai iya yiwa su ya kare nan gaba su shiga wani hali na kakani kayi da haka sai na umar sai jinkirta karɓar zakka ta yadda ya bari cewa sai da wata shekara ta zagayo sai ya umarci mutum cewa ya ba da zakkar wannan shekarar da kuma shekarar da ta wuce wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana ilimin makasidu shari'a a zamanin sayyidina umar saboda wannan yana daga cikin kula da makasidu shari'a wato manufofin shari'ar addinin musulunci na kiyaye rai daga barin shan wahala ko kuma shiga tasku yana daga cikin abin da aka rawaito daga saidina umar <clears throat> allah ya ƙara masa yarda waɗanda suke nuna mana kularsa da manufofin shari'a da kuma saninsa da maslaha da kuma tunkuɗe ɓanna wacce za ta iya samun bayi shine a lokacin da aka yi wannan shekarar ta yunwa sai na umar ya dakatar da yin aure ya hana yin aure me yasa saboda yana da tunanin cewa saboda yana da tunanin cewa wannan zai iya sawa mace ta je ta auro mijin da ba daidai yake da ita ba saboda a wannan shekarar ta yunwa mace kawai za ta iya auren duk mijin da ta ga ta samu don haka idan ta auri duk mijin da ta ga ta samu to wannan zai iya sawa daga baya ta yi nadama ko kuma ta auri mijin da ba daidai da ita ba saboda haka wannan ya sa sai saidina umar allah ya ƙara masa yarda a wannan lokacin ya hana a yin aure har sai da abubuwan suka kwanta tukunna daga baya sannan ne saidina umar allah ya ƙara masa yarda ya bar mutane suka ci gaba da yin aurensu kamar yadda suka saba tabbas wannan yana nuna mana ƙarfin ilimin saidina umar yana nuna mana irin fahimtarsa da manufofin shari'ar addinin musulunci daga cikin abubuwan da suke nuna mana a kula saidina umar da addinin musulunci da kuma manufofin da ya kunsa shine yadda ya tsara alƙalanci a zamaninsa sai saidina umar ya tsara alƙalanci a zamaninsa wannan wannan tsarin ba a taɓa samun irinsa ba daga cikin tsarin da ya yi a alƙalanci shine ya yi ƙoƙari wajen ganin ya sanya alƙalai waɗanda suka dace kamar yadda muka sani yana daga cikin dalilai da kuma manufofi da suka sa allah maɗaukakin sarki ya umarni da kafa alƙalai shine saboda a yi wa mutane adalci shine saboda a kwato wa mutane haƙƙinsu shine saboda mutane a tabbatar ba a zalunce su ba wannan kuma ba zai iya tabbata ba dole sai an samu mutane masu ilimi <clears throat> don haka saidina umar ya yi ƙoƙari wajen sanya manya-manyan sahabbai a matsayin alƙalai irinsu abu musa al'ashari irinsu abu ubaida da sauransu waɗannan duka Saidina umar radiyallahu anhu ya sanya su a matsayin alkali yana daga cikin abubuwan da Saidina umar ya yi saboda tabbatar da alkalanci na gaskiya shine ya yi kokari ya raba tsakanin alkalanci da kuma siyasa ta inda alkalanci ya zama yana cin gashin kansa zaka ga a turawa a karni na goma sha takwas suna yin alfahari suna ganin cewa kamar su ne waɗanda suka fara raba tsakanin alƙalanci da kuma shugabanci to abin da suka yi kuskure shine ba sani ba cewa tun kafin karni na goma sha uku saidina umar ya riga ya yi wannan kuma saidina umar ya riga ya yi wannan ne ba don komai ba illa saboda tabbatar da manufofin shari'a mana illa saboda a samu ya zama cewa alƙalanci ya samu gashin kansa kuma alƙalanci ya samu damar da alƙalai za su dinga yin adalci yadda ya kamata saboda haka akwai waɗanda saidina umar ya zaɓa ya sanya su kawai aikin alƙalanci suke yi ba wani aiki da suke sai wannan daga ciki akwai abdullahi bin mas'ud saidina umar ya sanya shi a matsayin alƙali a kufa sannan kuma sannan kuma ya sanya qais bin abil as al-qurashi shi ma a matsayin alkali a misira ya sanya kuma amur bin al-as a matsayin gwamna a misira saboda haka a ba su da alaƙa da juna ma'ana babu alaƙa tsakanin gwamna da kuma alƙali saboda alƙali ya zama yana cin gashin kansa kai hatta halifa shi kanshi na umar to alƙalai ba su da buƙatar sai sun koma wajen shi idan za su yanke alƙalanci kawai sai dai idan abu sabo ne babu nasi a kan shi to a wannan lokacin shi ne zai iya komawa wajen a halifa domin ya ji ra'ayinsa a kan alƙalancin da ake so a yanki da haka sayyidina umar yana daga cikin abubuwan da ya yi waɗanda suke nuna kulassa da manufofin shari'a shine raba alƙalanci da siyasa alƙali ba shi da alaƙa da gwamna saboda haka alƙali yana cin gashin kansa wannan kuma zai fi tabbatar da manufa alƙalanci wato tabbatar da adalci da kuma a tabbatar da a yi wa mutane abin da suke bukata na hukunci yadda ya kamata yana daga cikin misalai waɗanda suka faru a zamanin saidina umar a alƙalanci waɗanda suke nuna irin ƙoƙarinsa na tabbatar da adalci a tsakanin mutane da kuma kula da maslahohin bayi shine ya yi umarni da cewa duk lokacin da mutane da yawa suka tare suka kashe mutum ɗaya to a kashe su su duka akwai abin da ya faru a zamanin saidina umar lokacin da wata mace a san'a san'a wani gari ne a yaman a yanzu haka kenan saboda haka mijinta ya gudu baya nan ya tafi wani waje to sai ya zama cewa ya bar mata wani yaransa suna tare da shi to ita kuma saboda hali na shedan sai ta ɗauki wani kwarto yana kwanciya da ita da sauransu yana yin zina da ita to daga ƙarshe sai suka ga cewa wannan kwartan idan yana zuwa yaron nan zai iya ganewa daga baya tona musu asiri saboda haka sai mutum bakwai maza shida da kuma ita wannan matar suka haɗu suka kashe wannan yaron daga baya sai aka ga yaron a mace bayan an ga wannan yaron a mace sai sayidina umar ya sa aka yi bincike har aka gane cewa su ne suka kashe shi ita matar ta yi ikirari shi ma kwartan ya yi ikirari suka tabbatar da cewa tabbas su ne suka kashe wannan yaron saboda haka sarkin sana'a sai ya rubuto wa sayidina umar wasiƙa yana ba shi labari saboda haka umar radiyallahu anhu kamar yadda ya saba sai ya shawarci mutane sai aliyu radiyallahu anhu yake ce masa a ya kake gani yanzu idan da a ce mutane za su haɗu su sace raƙumi me ya kamata a yi musu siyayyan kashi da sauransu saboda haka sai sai sayyidina umar ya tabbatar da cewa bayan ya shawarci mutane ya tabbatar da cewa kawai a kashe waɗannan mutum bakwai ɗin duka sannan yake cewa wallahi lauta mala alaihi ahalus san'a laƙatar tuhum jami'an yake cewa idan da a ce wannan yaran gaba ɗaya mutanen sana'a mana mutanen wannan garin na yaman sun taru gaba ɗaya sun yi ittifaki wajen kashe shi yace to da na kashe su su duka gaba ɗaya sai na umar a nan gurin ya lura da manufar shari'a shine yanzu idan da za a ce duk lokacin da mutum bakwai takwas tara suka haɗu suka taru suka kashe mutum ba za a kashe su ba to wannan zai sa duk lokacin da wani yake so ya kashe wani to zai iya ƙoƙari wajen ya ga cewa ya haɗu da mutane da yawa ya kashe wannan mutumin domin ka a kashe shi to amma saboda kula da manufofin shari'a sai sayyidina umar ya ga cewa babban dalilin da ya sa aka ce a yi kisasi shine saboda haya ma'ana don a raya mutane kamar yadda allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul baqara wala kun fil qisasi haya ma'ana tabbas za ku samu rayuwa duk lokacin da kuka yi kisasi da aka sai na umar sai ga su ma dole a kashe su duka duk da irin wannan ƙadiyar ba ta taɓa faruwa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan na umar ya kula da manufar shari'a ta kiyaye rai da kuma lura da maslaha yana daga cikin misalan da suka faru na kula da manufofin shari'a yadda ya kamata a zamanin saidina umar shine duk mutumin da ya zama sababi wajen kashe wani to saidina umar zai sa shi ya biya diya duk mutumin da ya zama sababi wajen kashe wani to saidina umar zai sanya shi ya biya diya hassan basari ya rawaito hadisi cewa akwai a wasu mutane akwai wani mutum ya je wajen wasu mutane ya nemi su shayar da shi su ba shi ruwa saboda kishi suka ƙi ba shi saboda haka sai mutumin nan ya mutu saboda kishi sai dina umar da ya tashi gaba ɗaya ya sanya cewa su ne za su biya diya wannan mutumin saboda hana shi ruwan da suka yi ne ya zama sababin mutuwarsa daga cikin misalan wannan abin nan ɗin sai dina umar ya taɓa sanya wani makaho ya biya diyar mai gani saboda abin da ya faru shine akwai wani a makaho wanda a wani mai gani yake mai jagora kawai sai suka fada cikin rijiya da suka fada cikin rijiya sai shi wannan makahon sai ya fada akan sai ya fada kan wannan mai ganin sai ya mutu saboda haka umar radiyallahu anhu sai ce wannan makahon shine zai biya diyar wannan mai ganin saboda shine ya yi sababin a mutuwarsa wannan abin nan ɗin da sayyidina umar ya yi yana daga cikin abin da zai tabbatar da manufofin shari'ar addinin musulunci saboda duk lokacin da ake yin irin waɗannan abubuwan to wannan zai taimaka mutane su tsorata wannan zai taimaka mutane su shiga taitayinsu wannan zai sa mutane su yi ƙoƙari wajen kula da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala su yi ƙoƙari wajen nisanta dukkan abin da zai kai izuwa a yi asibiya diya ko kuma wani abu da za su yi asara kuma wannan zai taimaka wajen mutane su yi taka tsantsan wajen taɓa gaɓoɓin mutane ko kuma abin da zai kawo musu na kasu a cikin rayuwarsu wannan kenan daga cikin abubuwan da sayyidina umar ya yi waɗanda za su taimaka wajen gyara rayuwar al'umma da kuma a inganta rayuwarsu shine saidina umar radiyallahu anhu ya yi ƙoƙari wajen kafa makarantu kamar yadda malaman tarihi suka faɗa kafin saidina umar ya zo a babu wata makaranta ta musamman wacce ake koyar da mutane galibi mutum yana koyar da shi ko kuma ɗan uwan shi ƙarami a gida amma babu wata makaranta wacce za a iya zuwa a karantar da mutane lokacin da saidina umar allah ya ƙara masa yarda ya buɗe garuruwa da yawa mutane suka yi yawa waɗanda ba larabawa ba da yawa daga cikinsu suka musulunta sai saidina umar ya yi ƙoƙari wajen buɗe gurare wanda za a dinga karantar da mutane an buɗe gurare da zauruka waɗanda za a rinka karantar da mutane a gabacin madina da kuma a gabashin madina da kuma yammacinta wannan yana nuna mana cewa a saidina umar ya kula da manufa ta kiyaye hankali saboda babbar hanyar da za ka kiyaye hankalin mutane daga dukkan wani abu da zai iya cutar da hankalin shine ta hanyar ilimantar da su wannan yasa za ka ga cewa duk mutumin da ya fi ilimi to za ka ga cewa ya fi hankali wannan shine a mafiya yawan lokuta sai ka ga cewa a abin da wani mutumin da yake da ilimi ba zai yi ba sai ka ga ɗan shekara ashirin sai ka ga wani tsohon ɗan shekara sittin ya aikata shi wannan yana daga cikin a fa'idojin ilimi saboda haka ilimi yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen tabbatar da hankali da kuma gyara shi yadda ya kamata saidina umar radiyallahu anhu kamar yadda malamai suka faɗa akwai malamai guda uku waɗanda ya ɗauka a madina waɗanda suke koyar da yara kowanne daga cikinsu yana bashi dirhami goma sha biyar duk wata saboda haka saidina umar radiyallahu anhu ya ɗauki ilimin yara da matuƙar mahimmanci saboda yana ganin cewa duk lokacin da aka karantar da mutum yana yaro to ilimin zai fi tabbatuwa a cikin zuciyarsa kamar yadda yake cewa tafakkahu qabla an tusawwadu ma'ana ku yi ƙoƙari ku yi ilimi qabla an tusawwadu tun kafin a yi shugabantar da tun kafin a shugabantar da ku da haka sayyidina umar radiyallahu anhu ya bude a bangarori da yawa na makarantu har a sham da sauransu duk an yi kokari wajen karantar da mutane rubutu da karantar da su abubuwa waɗanda za su amfane su duka waɗannan abubuwan an yi su yadda ya kamata <clears throat> sai umar ya kasance yana ƙoƙari wajen a nuna wa mutane muhimmancin ilimi kamar yadda aka rawaito yana cewa ta'allamul ilma wa allimuhun nas ku koyi ilimi kuma ku koya wa mutane wa ta'allamul waqara was sakina ku yi kokari kuma wajen koyar alwaqar ma'ana natsuwa was sakina ku yi kokari kuma wajen koyar natsuwa wa tawadau liman ta'allamtum minhum al-ilm wa tawadau liman alimtumuhu al-ilma ku yi ƙoƙari wajen tawalu'u ga wanda kuka koyi ilimi gare shi da kuma wanda kuka koyar wala kunu min jababiratil ulama ya kumu ilmukum bi jahalikum saboda haka sayyidina umar ya kasance yana ƙoƙari wajen nuna wa mutane muhimmancin ilimi da kuma kasancewa ilimi abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin darasin da ya gabata mun ji irin A muhimman abubuwa da saidina umar radiyallahu anhu ya yi waɗanda za su nuna mana girman ilimin maƙasir shari'a eh, za su nuna mana kuma irin yadda umar radiyallahu anhu ya kula da maƙasidu shari'a a lokacin da yake yin harkokinsa na halifanci inda muka yi bayani cewa a shekarar da aka yi yunwa sai umar ya daina yanke hannun barawo saboda shi a fahimtarsa shine a dalilin da yasa ake yanke hannun barawo saboda barawo maha'inci ne azzalimi ne ya zalunci dan uwansa amma shekarar yunwa waɗanda suke sata wasu suna yi ne ba don wani abu ba illa saboda kasancewar ba su samu abin da za su ci ba ba ha'inci ne ya sanya su suke yin sata ba yana daga cikin misalai na manufofin shari'a waɗanda saidina umar ya kula da su a zamaninsa shine a zamanin da aka yi yunwa saidina umar ya haramta yin aure saboda yana ganin wannan shekarar da ake fatara da rashin abin yi zai jawo wasu matansa aure mazajen da ba su dace da su ba saboda haka saidina umar sai ya duba ya ga abin da ya fi zama maslaha shine kada a bari mutane su dinga yin aure gara a bari idan shekara ta wuce daga nan sai su aure sannan yana daga cikin manufofin da shari'ar addinin musulunci waɗanda umar ya kula da su shine ta'khiruz zakka ya umarci mutane da cewa su dinga jinkirta ba da zakka ma'ana kada su ba da zakka a wannan shekarar saboda haka sai na umar sai da wata shekarar ta zagayo sannan ya ce da mutane su kawo zakkar shekarar da ta wuce da kuma zakkar shekarar da suke ciki wannan ma kula ne da manufofin shari'ar addinin musulunci saboda yana ganin idan aka anshi wannan zakkar to zai iya jawowa ya zama a wasu daga cikin mutane a kudinsu ya kare ko kuma dukiyarsu ta kare alhali kuma suna cikin fatara yana daga cikin misalan da muka kawo waɗanda suke nuna kulawar saidina umar da manufofin shari'a a zamanin da yake halifanci shine <clears throat> yadda saidina umar a ya ƙoƙari wajen raba tsakanin alƙalanci da siyasa inda ya sanya alƙali ya zama baya ƙarƙashin gwamna saboda haka alkali yana cin gashin kanshi domin idan muka duba za mu ga cewa babban dalilin da ya sa aka shar'anta alƙalanci shine me shine a kulawa da yin adalci kulawa da yin adalci a tsakanin mutane tabbatar da cewa an ba wa kowa haƙƙinsa saboda haka sai umar sai ya ga cewa don haka abin da ya fi zama maslaha abin da ya fi zama maslaha shine a yi ƙoƙari wajen a ga cewa mutane an ba su dama sun yi abin da ya dace da shari'a yana daga cikin abubuwan da aka rawaito waɗanda suke nuna zurfin ilimin saidina umar da kuma yadda yake kulawa da manufofin shari'a shine akwai wasu mutum bakwai waɗanda suka taru suka kashe wani yaro saidina umar ya kashe su gaba ɗaya saboda yana ganin idan ba a kashe su ba to nan gaba duk lokacin da wani yake so ya kashe wani to zai iya haɗuwa da jama'a ya kashe shi saboda ya san in sun haɗu da yawa sun kashe wani ba za a yi musu kisasi ba don haka wannan sai ya sa saidina umar radiyallahu anhu ya yi ƙoƙari ya umarni da cewa duk lokacin da mutane da yawa suka kashe eh, mutum ɗaya to su ma a kashe su domin babban manufar da ta sa aka sharanta kisasi shine a raya mutane kamar yadda Allah yake cewa wala kun fil haya wannan kuma yana tabbata ne da aka dabbakawa mutane da yawa da suka kashe mutum daya aka dabbaka musu wannan hukuncin yana daga cikin abin da aka rawaito waɗanda yake da mahimmanci a rayuwar sayyidina umar shine sayyidina umar ya yi ƙoƙari ya farar da makarantu da yawa wanda kafin da lokacin sayyidina umar ya zo da babu makarantu waɗanda ake koyar da mutane sai dai kowa ya koyar da shi a gida ko a kasuwa ko a wani guri wanda yake bance shi amma daga baya an yi makarantu waɗanda za su taimaka wa mutane kuma su ji daɗin rayuwarsu ta yau da kullum kusan wannan shine abin da ya sauwaka a cikin wannan darasi mai albarka godiya ta musamman ga gidan tv na wisal hausa allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa allah ya sanya rayuwar mu ta zama domin neman yardar allah allah ya haɗa fuskokinmu a wasu darasan na gaba kafin wannan lokacin ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu الدين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم